علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دبقوي قوتا شوال هجرا منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دايا da ɗari hudu da arba'in da uku ya daidai da ashirin da takwas ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da biyu allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da yi mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi 63 na qissa min nihayati zalimin yau za mu tashi nan ba ta tara fir'aunu shi ne ilahul ghariq fir'aun shi fir'auna da yake cewa fir'auna dai an san fir'auna ne al-ilahul Shi ne abun bauta kuma wanda ya nutse wannan kamar tahakkumun ne kai ka ce wani nau'i ne na gatse ko fir'auna za a yi magana a kan shi sai aka ce al'ihilahu wannan suna ce mai sarcasm ko menene ko haka ne inda ehe sami kuke ce mai sarcasm sarcasm sarcasm <laughs> to ta hakkumun ka faɗa abu ba haka kake nufi ba in an ironic way abin nan ka faɗi ana son ka nuna mutane su lura da abin don su gane abin banza ne amma kuma ba haka ka faɗi masu basira ne za su gane fir'auna za a yi magana mi fir'auna ya ce shi abin bauta ne to amma kuma sai ga abin bauta ya nutse a ruwa to abin bauta ne kenan ehem ai kaga wani tahakkum kake kaman kana gatse ne wanda suka yadda cewa shi abin bauta ne to abun bautar da kuke bauta mawa ya nutse a ruwa ya kasa fitowa kuma duk wanda ya je misira in yanzu ka je ka tafi can a haram can wancan museum ɗinsu yana nan kwance a cikin kwami har yanzu in ka je za ka shi nan shimfiɗe wanda ya ce har ya ce ana rabbukumul a'ala to gashi nan wani wurin ya ce ma alimtu lakum ilahin ghairi ban san kuna da wani abun bauta ba ya ce wai shi bai san akwai wani abun bauta ba in ba shi ba to yau gashi nan ya nutse a ruwa baharul kulzum kamar yadda za ku gani a cikin bayani wanda ya taho da jama'a ga sunan sun lullinka musulmai sun mutanen annabi musa amma allah ya nutsar da shi a ruwa wanda zurfin ruwan nan malamin ba ikon allah ba ma bai yiwa a fada ciki a fito gaba daya aka nutsar da su gaba daya da shi da jama'an shi ba wanda ya tsira shi kuma aka ce to shi kenan shi bari a fito da gawar shi saboda ya zama ma mutane wazi masu hankali malam ya ce akhil qari ya dan uwana mai karatu wa hadha namuzajun akhar wannan wani misali ne za mu ƙara kawo ma minat tsogati daga 'yan masu taurin kai masu girman kai a doron duniya waɗanda suka yi taurin kai suka tsaya suka yi ma Allah fito na fito alladhina tasallatu bizulmi alal ibad wanda suka mulki mutane amma fa bisa zalunci ba wani abu na fir'auna banda zaluncin mutane wata tawalu ala rabbil arbab sannan kuma suka yi maganganu na rashin mutunci suka wuce wuri game da Allah tabaraka wa ta'ala suka yi ma Allah maganganu marasa kyau fata'alau yanzu ana so ne ku zo mu taso masu karatu ku zo mu je linara masari azzalimin saboda mu ga makwancin azzalumai inda al'amarin ya kare masu wanda suka yi zaluncin nan suka faɗi miyagun maganganu suka keta dokokin Allah ta wa ta'ala mu ga ƙarshen azzalumai kuma an ce al'ibratu bi umumil alfazi da bi khususil asbabi idan aka baka labarin kissoshin nan ba ba na nufin ya tsaya can bane duk wanda ya irin abin da suka yi to shi ma abin zai same shi ko shi a matsayin shi na ɗaiɗaiku ne a matsayinsa na ɗaya ko al'umma ne ko wata gwamnati ce ko wata daula ce duk wadda ta bi irin abin da waɗannan mutanen suka bi to za su ga sakamako mai muni irin nashi linara saboda mu gani annal humqa wawanci idan aka ce ma mutum gaɓo ne shi da wawancin shi yu'addi bi sahibihi ilal hawaya ilal hawiya to zai ja ma mai shi zuwa shiga wuta ta kaskanci wanda zai wulaƙanta idan mutum ya zo aka nuna mai ga gaskiya ya tsaya nan ya ci gaba da wawanci bai san abin da ya cancanta ba ya ƙi yin abin da ya cancanta ga abin da ya kamata ya riƙe ya ƙi riƙewa har sai da dama ta kurce masa to shi shikenan a lokacin da dama ta kurce mutum zai zama yayi asara ta banza inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha wannan abin da za a faɗi na kissoshin nan la'ibra akwai abun wastuwa akwai abun lura amma ba ga kowa ba fa sai wanda yake jin tsoro yana jin tsoron haɗuwar shi da Allah tabaraka wa ta'ala yana tsoron akima mara kyau to ga shi na abin da zai yi Gane fir'aunu ai hakiman ala misra shi fir'auna ya kasance shine jagora shine shugaba a misra komi shine yake abin nan ɗin shi wa wasala bihil goro wannan rudu saboda ya ganshi da matsayi da mulki ya ja shi wato har an da'an nasa ila ibadatihi min dunillahi ta'ala ya fara kiran mutane su bauta mashi masu bar Allah ya ce kawai ya cancanci ya nuna wa mutane shi za a bauta mawa ma a kyala Allah saboda ganin Allah ya bashi matsayi mai yanzu ne mutum ya samu matsayi ya ce shi duk abin da suka gana ma fa sai sun yi in suka ce a'a a'a ne in suka ce i ne har a nan fa aka samu wani wanda ya tafi ya je makka ya kyalkace da dariya ya ce kai gaskiya musulmai suna cikin rudu aka ce rudu ranka ya daɗe ya ce yi rudu mana aka ce menene rudun ya ce kullum musulmi zai ji suna cewa wai kulin lahumma malikal mulki tutul mulka man tasha'u wa tanzu'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يبدا آية قارئ الاتشوى داريا kaga ma har ya iya aya ya kawo ta tsaf sannan ya fashe da dariya aka ce to su wadancan wasu kwanduna ne wasu ma gane shi abin da ya ce ba ma da ya karanta ayan nan ya gama sai ya ce ta shi mamakin da yake wai da musulmi suka kai da wannan aya ga sunan su a najeriya sai su kwace mulki su ba wanda suka ga dama su ba mutum bai ci zaɓe ba su kwace su ce ga wanda ya ci ga wanda ya ci su kwace su ba wani kuma sannan a ce Allah ne yake bada mulki ga wanda ya ga dama su suna badawa ga wanda suke so suna kwacewa su ba wanda suka ga dama kuma in sun ce kai arziki za ka yi in suka karya ka ka karyu kun ji abin da ya ce kaji monita musulmi kaji fa wallahi haka ya ce ta ce shi wannan ayan bai yarda da ita ba su ga su nan suna ansan mulki in sun gana ma in ka ce su ce baka ce ba su ɗauka su ba wanda suke so kuma in suka zo suka hada fada da kai komin arzikin kai suka ce ba sa yi da kai sai sun sai sun karyo ka kasa in kuma suna yi da kai abu ɗaya kawai za su baka daga nan ka dinga dambal dambal ya ce saboda haka ya ƙara cewa da dariya to wannan yanzu na haka wannan wanda muka ji kenan ko wanda muka ji ya ci faɗi wannan akwai wanda aka je da shi aikin makan aka tashi aka ce ja a je jifa ya ce jifa wa za a jefa ya ce shi kan ba zai je jifa ba aka matsa ranka ya daɗe jifan nan fa tana cikin manya manya ayyukan hajji ya ce shi kan ba zai je jifa ba yau mutum ya taɓa zuwa ya jefi oga ya ce wallahi shi ba zai je jefi oga ba ba zai je jefi oga ba <laughs> hawa wala ayin kana jin bandan-bandan mutane <laughs> to wa zai tare shi Eh, dai ka rubuta bai takarda yanzu daga nan daga ofis din ka wuce to barista ya ce kakka shiga wannan kama san sadda zai je wanda zai wannan magana wa zai bashe shi eh, wa zai tare shi to ma ma ba wannan ba ma a nan garin akwai matar da ba musulma ba ce lokacin wani can shugaban al aka je ɗakin ta aka ga hoton shi a wurin aka ce ke to me haɗa ki da wani shi musulmi ne abun nan ba ga hoton ta kyalƙyace da dariya ta ce dalilin wannan ma ita ba ta san ko so nawa ta je maka ba ko ba musulma ba ce ta ce duk shekara sai ya ba ta kujera ko ta je ko ta ba wani na ta je ko musulmi radda ta ga dama in ya ba ta ta je da kanta radda ya ga dama ta ga dama ya ba ta ta ba wani dan uwanta cikin yan uwanta musulmi radda ta ga dama ta je da kanta ta ce ba ta san ko so nawa ta je maka ba ta dalilin shi duk shekara sai ya ba ta kujera ta je can ta daura komai ta yi dama mata harama suke ta sa kayanta ta ta yawo kawai duk inda aka shiga ta shiga ta gano ta dawo ta dariya ta kawai ta dawo ta ce saurayinta ne duk shekara kuma sai ya bata kujera ta je maka haba malam an kana jin damal-damal to mutanenmu ne damal-damal coci a wannan ba ba ruwanta ba ta ma komi ita ta ce amma saurayinta ne amma shi ke raba saboda aka duk wata duk shekara sai ya bata kujerar maka in ta ga dama ta je in ba ta ga dama ba ta kyautar in ta ga dama ta sayar sai abin da take so ko ta sayar ko ta kyautar ko ta je da kanta ta ce ita yanzu ba ta iya kirga ko so n'o ta je maka to barista ya zaka ka hana wannan ka san ma da ta je ka ce mi a ina a jikin fom ne? oh ku dama da rubutu kawai kuke aiki ko ba ruwanku da <laughs> dama a ba ta kujera za ta zai zai ta kirista ce a passport dinta ko passport yanzu kasan waɗannan mutanen wasu ma passport ko nawa yake da shi to duk abin da ya gana ba shi zai rubuta a wancan ɗin ma na? ehen kuma da ba passport ɗin ma da ake dan tafiyan ne kawai ehen ai na sani ne ma da passport din da ake ba kawai na tafiya dawo ba ne aka dawo ya gama ba international passport ake ba da tafi da shi passport din dan tafiyan ake yin shi kawai to lokacin abin da ta faɗi masa washi shi za ta rubuta ba yo ita wannan hamma sai ta cika form shi wanda zai bata kujerar zai cike komi kawai a ba ta takarda tafi kawai ga kudin abin nan dinki kudin kashewa can ki kashe ki dawo ya ta cika wani abu kai fa ka kyale mutanen mu saddafa aka yi rikicin nan na nan wurin ba wani abu bane boyayye wanda ma suka girman sun fi ni sanin ma wani da ya taho ya yi magana ya ce abin da ya sa faɗan nan fa ya kamari mutane suna faɗa ne da 'ya'yansu duk 'ya'yansu ne ke zuwa na kashe su da kansu in ba haka ba waɗannan da 'ya'yansu ne ba su iya faɗa da mu kamar yadda suka yi faɗan nan to amma illa shi ne 'ya'yanku ne suka dawo suna kashe ku nan zan tsaya kowa ya fassara da kai shi ya gane me aka ce to <laughs> haka ba suka ba da ansa ce me matsala 'ya'yanku ne suka dawo suna kashe ku now outside now <laughs> wani gaskiya an riga gaba ba waɗancan ne za su iya wannan faɗa to jininku ne suka dawo suna kashe ku kuma sau da kashe za faɗa ya zafi kuma suna jin haushin ku dama kun riga kun je can kun zubar da su can saboda haka yanzu suka dawo bari su kwakwashe ku mhm. wannan suka san faɗin zangon katabdu sun san wannan labarin da aka yi lokacin ta za ka malam mutanen mu ba ruwansu da wani magana wani abun nan wani inda ya game da wannan shegantakar ne komi ma zai iya mu wata akan wannan abun saboda wannan abun nan ɗinsu tun da ya ka ga mutum zai ɗauko wadda ba ma musulma ba ya ajiye ta a abuja ya kama mata gida ya yi mata hidima ya yi mata duk abin da take so kuma iyayen shi na ƙauye sai wata uku bai je ba radda ya je ya kashe buhun shinkafa buhun siga ya kai masa sai ta kuka suna godiya su sun ɗauka wai wannan iya ƙoƙari ya yo ya so masu buhun shinkafa da buhun siga har su rika ba suna san wasu suna murna nan ko su ba su san cewa ya mallaki abin da ba su ko a mafarki ba su taɓa ganin shi ba kuma yana can suna ci shi da wasu ya ɗauko wata ya aje da ita da 'yan uwanta da danginta ya ɗauki nauyin sun gama makaranta mai tsada sun gama yana biyan wanda ba su makarantan ya sai masu ya ba su jari shi kuma a garinsu ko yan uwan shi na jini 'ya'yan ammominsa na nan bai taba ɗaukar ɗaunin ko ɗaya ba illa iyaka wata rar da ya je kawai ba su dubu biyar biyar in ya yi ƙoƙari fa kenan ba su dubu biyar to kuma kafin ya ba su dubu biyar ɗin sai ya daidaici sun kashe sun marasa inda za su yi sannan ya koma ya ƙaru ya ƙara ba wanda ya ba mutum dubu biyar ko baban shi ne ya ɗauka ya ba dubu goma ko dubu ashirin sai bayan wata shida sannan ya kara bashi wata wannan ya bashi kuɗi don ya ji daɗi me zai da su bai ma gan shi ba sai ƙarya wani ma ya ce ba sa ma zama ƙasan ne in sun zo yau tafiye tafiye gobe tafiya gobe tafiya ƙarya yana nan kwance shi muna jin labarin nan sai kun sha mamaki a nan fa wajen mangwaron can wata rana wani ya zo ya ce wani wata yarinya kuma ba fa musulma ba ita ce budurwar shi ta je ta ce tana so ta sai mota motar da take so ya bata miliyan goma ta ce wace irin mota yake so ta saya da wannan kuɗin kaji dokto. eh rena. ta ce wace irin mota yake so ta saya sai ce to kada ta yi fushi ba komi ai dama abu biyu ta nema ta ce tana so ta sai kayan kwalliya tana so ta yi oda kawo mata kits na kwalliya daga dubai to ta yi amfani da wannan ta sai kayan kwalliyan zai ba da wasu a sai wata mota kasan kuma ai ba zai kara mai dodo miliyan goma ba malam ana nan sai ga baban shi ya zo wurin shi shi kuma ya ba baban 250 bayan baban ya ci fada ya ce na ce a daina zuwa sai na ce sai ni na zo a daina zuwa ana zuwa ana tarar da ni amma ya ki zuwa amma ga 250 a bashi ya tafi gida ashe da ta fita bata tafi ba shi kuma wanda ya gani ya zo yana ya ce ka Allah kyauta wai fa yanzu mutumin nan duk goma fa ake rigima da shi da matan nan wai an mata kudin kudin mota ta amma ga uban shi ya zo wai ta bashi ya da hamsin har yana mai fada cewa me yasa ya zo ba abun nan ba ta ce ai baban shi ne wannan ya ce baban shi ne baban shi mahaifi baban shi ne ta ce wallahi bai isa bai bashi 250 sai ta koma ta karo mai ta je ta ce ta ƙara an so mai 250 ta haɗawa ba ba ka yi haƙuri abubuwa ne amma ga shi ta ƙara an so mai 250 ya haɗa 500 shi ya tafi gida amma ka daina zuwa kamar yadda ya ce sai ya ce ka zo mhm. inda za wata rana sai na ba ma usman bututu ya ba ku labari <laughs> ya ba ku labari ya ba ku labari ya eh, iskar da ke cikin garin nan ku ji wasu wallahi ba kana ji wasu wallahi iskar da ke cikin garin na malam sai ka sha babaki to a fa muka yi maganan wanda fa ya gina gida ya yi gidan sama ya gama ya yi komi amma ya zo ya sama ma maman shi masauki ita kuma na musamman katon gida gidan sama da shi da matan shi da 'ya'yan shi ga wurin zaman su ita kuma maman shi aka nema mata wata irin kankareriyar kwantena aka sa ta a bayan gida ta aka kafe mata kwantena ita nan ne wurin zamanta in sa ta cikin gida za ta lalata gidan wadda ta haifi mutum ya ɗauko wata da ya tsinta a hanya ko kada in ɓata abin in ce tsinta ko ya auro to wadda ya auro ya ɗauko ta ya zo ya sa a cikin nan da ita da 'ya'yan da ta haiho amma mahaifiyarsa a cikin kwantena kuma kwantenan nan a nan ta mutu ko an cire ta kafin ta mutu nan ta mutu wallahi cikin kwantenan nan ta mutu ƴaƴan shi da matar sabon gida gidan sama amma mahaifiyan mutum a kwantena ni ban san adan da za a yi ma kwantena wata daidai da gida kwantena ba wannan ta karfen nan wannan kwantena kuma ma can bayan gida aka sa mata can baya ita sai dai an zagaya zuwa wurinta cikin kwantena amma mata shi da 'ya'yan shi a gidan sama kuma wai a cewa ana son rahama Allah wai mutum kuma nan wurin har sai zauna cikin mutane ana maganan kyautata ma iyaye ya ce su ka alhamdulillah su da iyayensu dai an rabu lafiya wannan ne an rabu lafiya an rabu lafiya a haka wan mutum a kwantena to so haka kaka za ku gani a ga suna abubuwan nan mutum ya ta yi a yi ta yi in dai duniyan nan ce wallahi ga ta ga mu nan ga ta nan ta nan ta kai dai mutane da yawa ta baro su ta kai mutane ta baro to addini sai ka ga mutum ba ruwan shi da shi babu abun nan ɗinsu kai ka zo ka ce yayi ta hidima ta banza yayi ta ɗawainiya ta banza ga ta hanya Allah nan mutum bai yi ba abun nan ɗinsu iyayen mutum da suka haifai Allah dai sauƙaƙe kana shi na fir'auna saboda haka ya kai gurur ila ibadati man Allah ta'ala qala fa na fanada fir'auna haka yayi shela ya tara mutane aka taru sai da jama'a suka taru gaba ɗaya ba kunya ba tsoro yace ana rabbukumul a'la fa qala ana rabbukumul a'la yace shine ubangijin su wai ma madaukakin ba wai haka nan ba fa a'a shine ubangiji madaukaki karanta da nan suratul nazi'at ayat da 23 zuwa 24 qala al-imam suddi wannan babban malami imam suddi gashi can ƙasa an yi shi huwa isma'il ibnu abdurrahman as-suddi wa huwa kufiyun saduqun aka ce mutum ne wanda yake wato mutum ne dan kufa mai gaskiya yace al-isra'iliyat wal mawdu'at fi kutubit tafsiri in kana son ka ga wannan maganan yana nan cikin wannan al-isra'iliyat wal mawdu'at fi kutubin tafsiri ya yi magana doktor muhammad abu shubba shi ya rubuta wannan littafin shi ya yi wannan magana shi yake cewa allah yake cewa an abdullahi an ibn abbasin wa gairihi an samo daga abdullahi dan abbas da wani mina sahaba daga cikin sahabbai ya ce anna fir'auna ra'a fi manamihi fir'auna ya gani ne a mafarki ya yi bacci ka anna naran qad aqbalat min baitul maqdisi kamar dai wuta ta kunno daga can baitul maqdis ta nuho shi hatta shtamalat ala buyuti misra har sai da ta hadu da gida abin nan ta zo ta tattara gidajen fir'auna fa aharaqat ta kone su wa aharaqatil qibta ta halaka qibtawa gaba ɗayan su wa tarakat bani isra'ila ta babbanu isra'ila bata kone su ba mafarki yayi kamar yadda kun san da mutane sukan yi mafarki manya-manya musamman shugabannin misra ma sun tama ko wanda suka tawo bayan shi lokacin annabi yusuf ai kaga sun yi mafarki wannan shugaban misra ai mafarki yayi ko game da abin da zai samu garin aka fassara mai fassarar mafarki ga abin da ya kamata a yi ga tanajin da ya kamata a yi ga tanajin da ya kamata kuma wannan abin da aka zo tun annabi ne ya fassara annabi annabawa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi bayani malamai suka ce idan mutum ya yi mafarki sai wani annabi ya fassara masa wannan mafarkin to duk abin da ya fassara masa sai ya same shi ko ƙarya ya bai mafarkin ba idan da ya tato wani mafarki ya ce ya yi sai ya gaya ma wani annabi daga cikin annabawa sai ya fassara mai wannan fassarar mafarkin to sai ta same shi ko ƙarya yake ko ga da gaske yake ba a wasa da annabawa ka yi mutum ya ƙirƙiro mafarkin ƙarya ya ce ya yi mafarki ya gaya ma annabi shi yasa annabi yake tambayan sahabbansa akwai wanda ya yi mafarki to mutane na taka tsantsan in mutum ya yi ƙarya ya ce ya yi sai kuma annabi ya fassara mai mafarkin nan to duk fassarar da aka yi ma mafarkin nan sai ta samu shi yasa ba a ƙaryar mafarki annabi ya yi gargaɗi kada mutum ya riƙa yin mafarkin ƙarya ya zo ya ce jiya kau ya yi mafarkin kaza kamar yadda ake yanzu waɗanda aka yi mafarki suna da yawa wani ai mafarki a ce an ma ga fayil ɗin shi mala'iku na ɗauka sun kai presidency da haka shine shugaban ƙasa a eh, ta ba da kuɗi ce ya mafarki a nan ganin na gaya maku lokacin da wani ya zo kawai aka ɗauko wasu aka ce su zo su yi aiki suka yi mafarki suka ce sun yi mafarki tauraruwar shi ta yi nisa tana can wajen taurarin annabi nu ta cikin taurarin annabi nu tauraka ta yi nisa sosai ba zai iya zama shugaban ƙasa ba sai wannan shekarar kenan ko sai 2023 amma 2011 duk wannan ba zai yi ba shi kuma ya ce to gasken magana a je a yi aiki a jawo tauraruwan nan ta matso kusa shi ya fi so ya yi ko dai 2011 ko 2020 eh, eh, eh, ko na biyu shi ya fi so dai 2011 ma ya fi so a jawo tauraruwan nan suka yi ta aiki suna cin nama suna ana yanka shanu suna aiki suka ce kai sun yi sun yi tauraruwan nan su jawo ta ya yi haƙuri dai ya riƙe kaza da kaza ba zan faɗi sauran kan ku gane kowaye nan za a tsaya ma dai tauraruwa ta yi nisa to haka ake mafarki wasu yanzu nan za su tafi saudiya wasu ma sun je ga wasu ba kawai sun ta zagaye kaba suna ta cewa sai wane sai wane suna ta zagaye shi ya ɗau jirgi guda ya kai na na gani ai wanda na gansu aka nuno su gayya guda maza da bata suna ta zagaya suna cewa sai wane ya kai nashi can Ta ga zama wanda ya kai saudiyan da wanda ya tafi gidan moka ya tafi saudiyan su je kai su kawai su su je su yi zagaye zagaye suna faɗi na ban ji ba sun cakuɗa gaba ɗaya wasu sun yi can wasu sun yi can na gane ai cakuɗa aka yi ɗan shinkafa da wake wasu sun yi can wasu sun yi can a haɗa kawai su ko ina dama gida ne a haɗe kawai to wasu kuma yanzu an kusa sai su ce to yanzu abin da za a yi za a je ne a sauke ma mutum ƙur'ani sauka so kaza na haka kuma ayoyin madina a madina za a karanta su ayoyin makka a makka za a karanta su na duk kun gansu ma surorin makka a makka surorin madina a madina na ka yi so an an kawo kan sura sai a tafi madina a yota kaga dole a kashe kuɗi kuma ba a zuwa a tara 'yan madina a yi a gama can a tara 'yan makka a gama ina ana wannan sura aka gama aka karance aka karance aka karance to gobe an zo sura 'yan madina to sai madina kawo kuɗi za a tafi madina ba da kuɗi a tafi madina a je a yi 'yan madina a gama aka karanta 'yan madina an zo 'yan makka to gobe jibi sai makka kuma za a dawo makka kuma kawo kuɗi kuma za a tafi makka a yi surorin makka kuma a can 'yan makka daban 'yan madina daban kuma kowace sai an yi ta so ɗari kaza kaga shi kenan sai su yi wata uku a can suna ta ansa kuɗi Ko an ya dawo kawai ya shiryo daga nan ya dawo ya sai gida ya sai mota ya zama shi kawai ce an gama aiki malam mutanen nan wata rana wani mutum a can wajen sai wani arkitekta ya mai zane yanayi mai zane dama za a yi aiki tun da ya san zai samu kuɗi za a yi mai zane gidan shi yana so ya caccanza fasalin gidan shi ne ya ce mashi to gobe ya zo ya anshi kuɗi da yamma bayan la'asar ashe ya san za a kawo kaya aka kawo kuɗi aka abin nan ɗin shi da ya zo ya tarar da shi a zaure yana riƙe da tarbin shi yana ja ce mashi ka zo ya ce ya zo ya ce nawa ne dama kuɗin nan ya ce ko dubu ɗari nawa ne ya ce to ya ce tashi tsaye ya tashi ya ce ɗauko katon ɗaya cikin wannan katon ɗin suwan watan nan ɗauko katon ɗin suwan wata shi ya ɗauka katon ɗin suwan shi dai zo za kuɗi za ba shi katon ɗin suwan wata ya ɗauko katon ɗin suwan wata ya sauke shi a ƙasa ya ce nawa kace ya ce kaza ya ce to na ƙara ma dubu ɗari kai ma ka ɗan sha ruwa amma buɗe katon ɗin ya buɗe katon ya ga linkin ɗaurin kuɗi ne ya ce duk nan da ka gani su ne kuma wallahi kai kaɗai ka ji in ka na ga wani abu kai ne ya ce yaggu ya ce mutane akwai wawanci ya ce yanzu nan wani ya turo aka kawo man su wai ina mai aiki ya ce wallahi tun da ya ce in mai aikin nan ba abin da nike daga cin kaji sai shan madara fan fresh sai bacci sai yin tashin ja carbi sai dai abin nan ya ce amma Allah da ikon shi da na da gari abu sai ya bugo waya ya ce akaramu kalla bukata ta biya in ce yawo ai jiya na kwana <laughs> ya ce yawa ai ni na sani kafin ma ka bugo na san bukata ta biya kafin ka bugo ma an gaya min ya ce wallahi ba abin da yake yi ko zai ci nama ne kawai ci soyayyun kaji ya kwance shi kawai to yanzu ka zo ka faffasa ka yi min aiki ga shi nan kai ma baka dubu ɗari ka ɗan ƙara cikin naka abin nan ya ce ka ɗiba ya ɗiba ya ɗiba ya ɗibi na shi ya ce bai da sauran duk nan da ka gani su ne an kawo ji aka kawo kuɗin aiki ne kuma ba aikin da nake zan ci kaji in bacci ja madara kai ne kwance shi dama Allah ya riga kaddara abin zai yi amma ba hadisi ne annabi ne ya gaya mana ya ce wanda ya je wajen boka ko ya je wurin wani Allah ya nemi wani abu sai ya ga ya samu biyan bukata gajan haƙurin shi ne ya ja mai da ya tsaya wurin Allah din nan dama abun ya nuna muƙaddar ne yana cikin littafin shi zai samu da ya tsaya wurin Allah da ya samu kuma bai laifin komi ba amma yanzu ya sha laifi kuma an samun kuma sannan ya ja ma kan shi masifa da bai je ba ma da ya samu ya nuna abun nashi ne yana cikin kitabul makadir nashi kama kaji aka yi su zo su kwance su kawai su yi komi ba abin da suke to me za su yi ma sun isa ne amma wani kawai wai sai ya rika yin wani yare wannan maganan ku ne yin ta kawai su zo su yi magana a masu magana wai za su gaya ma Allah bari kawai za mu gaya ma Allah gaya mai kawai dole ya yi ina an gaya mai ya sako abin ya za su gaya mai ba roƙon shi za su yi ba za su gaya mai wannan ba daidai ba ne kalmar nan na'am ƙoron alhamis din nan kaji ko sannan suna gaya ma Allah ba za a yi ba ba za a yi shi ba kaji ko haka suke cewa ba wai suna neman ya yadda ko kai a ana gaya mai Tun da za su gaya mai tare da amsa suna nan suna gaya ma Allah wannan abin ba za a yi ba ko ku wannan abin sai an yi to roƙo kenan ba daidai ba ne kalman allah dai sauƙaƙe ba haka waɗannan kuma ba na gaya maka wani bokan ba ma da ya fito kwanan nan da tarbin shi ba da naɗi kai ka ce ba ba ɗan nan ƙasan ba ne ya zauna kawai ya riƙe abin shi na ba ɗan nan ba ne ko kama dai hausa yake ko to ko ba ɗan nan ba ne a ina zai aikin ba ɗan nan ƙasan ba ne amma a nan zai aikin ya ce ma mutane to lokacin bukata aikinsu fa ya zo don haka a zo yana sanar da mutane duk wanda yake da wata bukatar shi to ya zo za a biya mai bukata amma fa sharaɗinsu shine ya zama baka yadda da Allah ba baka yadda da annabi ba ya ce su wanda ya yadda da Allah da annabi baya zuwa wurinsu in ka san ka yadda da Allah da annabi ne to ka tsaya can su biya ma bukatar ka amma kakka zo wurinsu su wanda bai yadda da Allah ba bai yadda da manzon Allah ba shine zai zo wurin su shi suke biya mu bukata to amma kuma yayi karatu da fassara ai dama wanda ya da Allah da manzon Allah ya je haka yace ya ga tarbi yana rike yana ja yace amma fa su sharadin ka zo wurin su baka yadda Allah da annabi zai ma wani baka yadda da su ba in ko ka san ka yadda da Allah da annabi to tsaya can wurin su kakka zo wurin su su ba su yi wanda ya dada wannan aiki wanda bai yadda da Allah ba da manzon Allah to ya zo yanzu yanzu nan za a yi ma aiki sha yanzu magani yanzu kamar yankan wuka ne su in sun ce kawai an ayi za a yi in an sun ce kada a yi ba za a yi ba wannan ai shi ne to Allah dai ka shirya da mu ko mutane yana ji su ta yada ma juna ma cewa gashi nan fa akwai bukata a zo shirka banna duk abin da mutane suka gani yanzu in dai dan a samu kuɗi ne duk laifin da aka ce ana yi ba su yadda da wannan ba su damuwa da wannan laifin za su iya yi ta moda ba su kuɗi ko a samu ba su matsayi fahar kata da aka yi wannan mafarki kaman ga nan wuta ta taso daga baitul maqdisi ta shigo misira ta ƙona gidajen misira ta kona ƙibɗawa amma ta babbanu isra'ila fadahal kahna wal mu'abbirina liru'ya sai ya kira bokaye da waɗanda suke fassara mafarki faƙalu sai suka ce fassarar mafalkin nan shine yuladu fi bani isra'ila gulamun za a haifi wani yaro ne a cikin banu isra'ila yaslabuka ai yaslabulaka yaslabuka ai almulk zai kwace mulkin nan na hannunka zai anshe shi wa galabuka ala sultanika zai rinjaye akan mulkinka zai koma shine zai kwace ma komi wa wa qaumaka min ardika zai fitar da kai da mutanenka daga wannan ƙasar taka wa yubaddilu dinaka zai canza addininka kun ji abubuwa da yawa dai kaga dai ga kwace mulki ga rinjaya ne zai zama shi ake girmamawa kai banda nan ma zai fitar da kai da kai da jama'an kama daga garin zai canza wannan addinin da kake yi ya koma ya ce a bauta ma Allah shi kadai wa qad azallaka ay zamanuhu alladhi yuladu fihi sannan kuma lokacin da ma za a haiho shi yanzu lokacin ya yi an riga an shigo zamanin ka riga ka shigo ma zamanin da za a haiho shi na ka yin saura kaɗan aiki ya aikatu kenan ya fito ko wannan yana nan cikin tafsirin imam al-qurtubi aka ce famara fir'aun al alkawabil sai fir'auna ya umarni abun nan su abun nan ba mutanensa wanda suka iya gane abin nan din haihuwa ungozo ma kuke ce masu ko qabila ita ce ungozoma ai hiya daya dayatul lati taqumu bi taulidin nisa ita ce mata wadda take iya tsayawa wajen mata alqabila kenan wanda za ta iya ansa ungozo ni babun san wuyi ba yawanci ungozoma wanda suke ansan haihuwa duk inda suka ji akwai labarin nan wanda suka san eh midwives dai aka ce to su aka sa su waɗannan su masu an san haihuwan nan aka ce to daga yanzu duk inda kuka je akwai wata mai juna biyu kawai ku zo ku ba mu labari in kun haihu kuma ku duba me aka haifa idan mace ce ga yadda za a yi in namiji ne ga yadda za a yi masa suka ɗauka suka fara aiki kuwa an yakhbirna an kulli imra'atin hamil aw wada'at hamlaha suka ce aka ce masu su ba da duk labarin wata mata da suka gani da ciki ko kuma ta haihu to ku zo ku ba da labari fa in kana zakaran qutila idan namiji ne kawai kai tsaye a kashe shi kada ma a tsaya wata wata qala sahibul kashaf wal qurtubi wannan sahibul kashaf tafsir abin nan ne da imam kurɗubi sun ce inna fir'auna zabaha fi talabi musa tis'ina alfa walidan fir'auna saboda neman annabi musa dan ya sa'a ya samu annabi musa cikin yaran da aka haifa sai da ya kashe yara mutum yaro yaro yaro da aka haifa yaro dubu casa'in fir'auna ya kashe ta dalilin wannan abu to yanzu akwai ta'addancin da ya wuce wannan har mutane wani sun zo ba su san addini ba su rika nuna kamar musulunci shine addinin ta'addanci yanzu fir'auna musulmi ne da wannan ta'addancin yara kawai dubu casa'in ya kashe banda mata kuma da ya bautar a lokacin ba su da wani yanci idan masu kyau ne a aje su a riƙe ma wasu sarakunan kyauta in ba su da kyau a aje su su yi ta hidima a cikin gida in sun tsufa kuma a zuba su a kurkuku su mutu gaba ɗaya kamar yadda turawa fa suka yi ne turawa ba sa ɗaukar ɗawainiyar tsoho lokacin da suke kama bayi inda ƙarfinku a kai ku gona ku yi noma a riƙa ciyar da ku gwargwadon nomanka gwargwadon abincin da za ka ci kuma in ka kai karfinka ya kare baka da amfani baka iya nomo ma abin da zaka ci daga nan sai kai ku daji a harbe kawai ba ku da amfani kun gama za su rika ciyar da ku a banza kaga mafi rauna yi. mata ba sai su kan ba amma yin lissafin iya wanda ya kashe ba amma dai ƴaƴa maza yara imam al qurtubi ya ce sai da ya kashe mutum sama da dubu casa'in na 'yan yara ƙanana to wanzu wannan ko shi kaɗai ya tsaya a matsayin ta'addanci akwai ta'addancin da ya wuce wannan banda ma kuma fito na fito da Allah da ya kai tsaye da kafircin shi ga ta'addancin kisan kai ku rike waɗannan abubuwan saboda kana da bakin magana fa da yawa kai ne kake kin karanta abin da zai sa kai magana amma ba ka ba duk wata magana da aka zo ma akwai an so shi musulunci ya riga baka amsa waɗannan mulhidan da suke jayayya da addini suna nuna musulunci kamar wawan addini ne duk addinan da aka yi ba wanda ya kai musulunci tsari saboda haka wa hamalat ummu Musa ana nan cikin wannan masifa maman annabi Musa ta ko samu juna biyu wa kanat susamma kabit sunanta kenan bi Musa alaihi salatu wassalam ake ce mata qala ibn kathir wa lam yakun yazharu alaiha makhailul hamli amma lokacin da take cikin ma dan kada ta rika damuwa duk wani abu na wahala ko wani irin wannan laulayi nake so laulayi irin wannan laulayin nan na ciki ma ba a gan shi wurin ta ba balle ma su ga tana laulayi su gane tunda mata ba suna gane yan uwarsu wani tana laulayi ana gani abun nan bai gobe ba ta lafiya ta su mata ma kusan kaman ba rashin lafiya wurin su su su da sun ga mace tana rashin lafiya ta je yau gobe ba su ganta ba gobe abun nan bai su ce ko dai ko dai ko dai <laughs> alamu ba ka suke ta da sun gaiwa ta je rashin lafiya sosai ta je rashin lafiya gobe ta yi zazzabi malaria ta yi amai ta ce ta ya su kalle ta ce ko dai Allah to Allah dai sa Allah ji she mu alheri Allah ya ji she mu alheri ko dai ko dai to ba rashin lafiya sai dai ta shigi to amma saboda sun saba haka kawai da sun ganta tana wani rashin lafiya ya kaji su ce to Allah ya ji she mu alheri dai baki da lafiya to to to Allah ya ji she mu alheri sai ga mai rashin lafiya kamar anai mata jaje kuma suna dariya a'a to wani abu suke nufi kenan daga nan yasu ce kai Allah dai ya ji shemu mu alheri ko dai ko dai to <laughs> kaga wannan dubiya shi yasa wata tana shi lafiya ta ki gaya masu ba ta yi banza da su ta kyale su to ai yanzu ka ce baka da lafiya yanzu yanzu nan sun tsammanin cewa kaza ne to wannan laulayin ke sa sai su gano an yi rashi to ita sai aka cire mata duk wani laulayi da zai sa ta yi wannan ko ta nuna wani ishara balle ma a gane sai aka cire mata shi to Allah mai yin abin da ya ga nama da lokacin da aka so na ai annabi isa shi ba ma cikin aka yi wadda cikin da haihuwa aka yi rana ɗaya to sun magani ne to amma ita wannan nata ba haka ba bane walamma ja'aha alamul makhadi yayin da naƙuda ta zo mata a wannan lokacin ba laulayi ba wata alama aha iqtarabat min ihdal qawabil wa kanat tuhibbuha sai ta zo ta nemo wata ungozoma wannan ungozoman za ta aishi haihuwa tana son ta fa akhbaratha eh fa'ajalat hal qabila hatta wada'at hamlaha saboda haka sai ha, sai ta zo ta bata labari ta ce gaskiyar magana kin ji kin ji amma fa nawa cikin ban san irin shi ba domin duk wani laulayi da ake ji babu amma yanzu na ji alaman haihuwa zan yi ita wannan ko man tana da kirki sai ta ce ba komi ta mata ba da gudunmuwa ta yi mata aiki ma har ta haihu hatta wada'at hamlaha wara'atil qabila halatan minan nuri ala wajihi musa da aka zo mai jeko mai ungozo ma sai ta ga wani irin abun ban mamaki wani haske a goshin annabi musa kamar dai wurin su sujada kenan qalat laha ihfazihi eh, min a'yuni ai rijali fir'auna yace ta ce ki tsare wannan yaron ki tare shi daga idanun mutanen fir'auna kar su ga yaron nan ban taba ganin yaro irin wannan ba an haiho shi da wata alama saboda haka akwai wani alama jikin abun nan ɗinsu saboda haka kake bari a gani fa qultu ai qultu malam yace ina ne an gama nan ko qultu wa kana Allah ta'ala kad wada alaihi mahabbatan min indihi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sama kuma annabi Musa soyayya kowa ya ganshi fala yarahu ahadun illa ahabbahu kama qala ta'ala babu wani da zai ga annabi Musa face sai ya so shi ai kaga ita ba man da ta gani tana son maman dama yanzu da ta ga dan da aka haifa ta ga wannan abun mamaki sai ta ji tana son shi ta ce boye shi kada ki bari mutanen fir'auna su gani akwai alaman wani abu tare da wannan yaran wa qala ta'ala wa alqaitu alayka mahabbatan minni Allah ya ce haka na jefa soyayyarka daga gare ni na sama mutane son ka walitusna ala aini saboda duk abin da za a yi a yi a na kuma ba wani abu kawai kada a damu wa haka za amdallahu amrahu haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya zartar da al'amarinsa wallahu ghalibun ala amrihi Allah tabaraka wa ta'ala mai rinjaya ne akan abin da ya so duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya so zai faru sai ya faru sha'a wannan man sha'a am'aba wanda ya so ya so ko bai so ba in dai abin nan Allah ya ce zai faru to sai ya so ko mutane sun so ko sun ƙi walakin na tsaran nasi la ya'lamun sai dai da yawa mutane ba su sani ba wani abun kawai sai mutane su rika bandan bandan wala yughni hadarun min qadarin kuma wani taka tsantsan ba abin da zai yi wajen kaddara duk yadda kai taka tsantsan duk yadda ka iya shiri duk yadda kai tsari duk yadda kai kaza malam ba abin da zai yi yanzu nan za ka ji wasu sun zo ana maganar siyasar nan sai ka ji wasu na cewa su sun yi tsare-tsare sun yi wani shirye-shirye yadda su sun shirya in dai fati kaza ne ba yadda za a yi su kara kafa gwamnati da kuna ina wasu suka kafa da ƙarya ƙarya ba za kawai zai ɓata kan kanshi lokaci ku dai ku fito da kuɗin da kuka tara kawai mutane su ci abinci shikenan amma abin da za a gama an riga an naɗa wanda za a naɗa ma yanzu wanda zai zama shugaban ƙasan nan a dubu biyu da wacece ɗayan wannan na ashirin da uku ko an riga an gama yanzu yana na riga an naɗa sai dai ranar da za a fito da shi a nuna mana kawai in ta yi amma wallahi an riga an gama kama mutane su fito da kuɗi kawai wanda zai ci abinci ya ci abinci mai rabo ya samu ta wurin su ya samu kawai ku yi aikin banza ku gama wani ya faɗa wani ya kaza wani ma a kashe shi akan aikin banzan amma abin da za a gama an gama na mutum zai kwantar da hankalin shi ma a haka kawai sai ya a kawai arziki in an turo shi ta nan kawai waɗannan Allah ya sa rabansu ne su yi ta ci wannan an tu amma abin da za a yi an gama kakka yadda a yi wani faɗa da kai a ta da jijiya wanda za a ba an riga an ba baka isa ba ka hana ba banka ma bai isa ba to saboda haka ya za ka yi a sai kawai na? to da ya za a yi gane ba sai su rigima ba ga barista nan zanne kana gani mutum ya isa ya zo gidanka ya ce ka bashi kuɗi ba takarda suka dawo yau kaji ko na ga barista kaji ko kaji barista ya gama ko ai na san abin da zai ce kenan sun ga dama ne ina shaida ya ba su kuɗin suna takarda ne eh to to kaji ko to kaji ma kaji karin kaji kotu ta fara magana ko tawa kaji ma ko da shaida ma ba magana saboda illegal transaction ne ma kaji tun farko ma tawa ai wannan makaranta ta yi muna magana ga lauya ba to shi dan ba lauyoyi ma ba guda ɗaya ba akwai fa lauyoyi da yawa suna ƙin magana ne saboda barista akwai su suna nan ni na sani lokaci sai kawai barista gaba daya yi magana to wasu yaran shi ne can suka je ma practice yau sun ga ogana magana ba dole su shiru ba lauyoyi na nan da yawa to kaji ma illegal transaction ma aka yi tun farko kaji ma mudu mi to ka taba ganin lauya ya ga shari'a hanya ya ɗauka ai sai an ji an mai kame ƙara amma maidowa ake kenan ana maidowa ne eh batun da ba su yi ba su ta zage shi sa ta cewa ba zai kare siyasa ba kaji a ce su su gargana ma dai eh. lagi ka ji to kai wata ya ji ya ba da irin wannan kuɗin kuma ka zaɓen shi ya zo ba sai ya mai da jarin shi ba tukuna kashi din dai a fili to kaga yanzu da ana gaskiya kaga yanzu ai ana da proof cewa ya ba da kuɗin saboda a zaɓo shi da sai fcc sai so su kama shi da a ce da gaske ake eh eh sai a ce tafi a banza kawai eh kawai gaba daya ita ba kotun ta banza ce ashe a to <laughs> kai Allah ya kyauta wallace gwalgwalo ai da aka zaki tsarin Allah dawa ai sai dai shirme kawai to yanzu zai shi abai dobe da kuɗi shi gashi dai abai dobe da kuɗi shi su ba su suka ga dawa suka ai in dai ka kai ka zubar da mutuncin ka ka ansa to kuma ba kai saka ce in dawo da su ko ba haka ba shi ke da bai da ta bai ta canja gwalgwalo eh, to da aiko ka yanzu ba sadda ya ba su ba sani ba amma yanzu da suke maidowa ba gashi an dau hoton su ba to wane ya fi ka gani sadda ya ba su wasa ne ba alan guburu to yanzu suna maidowa kuma gashi nan kaga ko ya ce ya ba su yanzu gasu nan da gaske in sun ce bai ba su ba gasu gashi nan suna maidowa ba a baka baya akai ka maido kaga sadda ya bada kuma ai ba nuno hoton su ba sun ansa to sai yanzu suna maidowa ina eh da ta da jagwalgwalo ka Allah dai kiyaye mu na ban ji ya ba su kaji kuma aikin banza ashe kudin ba ba yawa lokacin dubu dari tana waka dubu dari kawai ka je kai rashin mutunci ka Allah ya tsare mu da abin da Allah ya tsare mu da wanda jagwalgwalo yana ka abin nan ne Allah da ya taimake mu da haka wannan shine wala yughni hadarun ma'a qadarin ku ja ma wannan abun layi jama'a kun san fa littafin nan shi fa yana koya mana abubuwa da yawa ne ga ƙisoshi ga tauhidi ga hukunce-hukunce na abin da yana gaya mana kawai ka sani da aka ce wallahu ghalibun ala amrihi Allah mai rinjaye ne akan al'amuransa walakin na aksarar nashi la ya'lamun da yawa mutane ba su sani ba sai ne sai ƙara zuwa ya ce la yuguni hadarun min qadarin taka tsantsan baya amfanin komi wajen kaddara ka yi taka tsantsan wa najallahu Musa alaihi salam Allah ya kozar ya tsirar da annabi Musa ya qadi amran kana mafaulan saboda ya hukunta abin da yake an tabbata abin nan sai ya auku aikin nan dole ya faru saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tsirar da annabi Musa a nuna Allah qadirun ne ala ma yasha fa'alun ne alama yurid wa auhallahu ila ummi musa ay wahayi ilhamin sai Allah ya yi ma mahaifiyar annabi musa wahayi na ilhama aka sa ta taji ko ta fahimci abu aka ce wa na ila ummi musa sai muka yi wahayi zuwa ga Ummi maman annabi musa an ardi'ihi cewa ki shayar da shi hankalin ki kwance fa idza khifta alaihi idan kin ji tsoro fa alqihi fil yammi ki daukai ki jefa shi cikin tekun nan wala ta khafi kada ki ji tsoro aka gaya mata wannan wala ta hazani kada ki bakin ciki inna radduhu ilai lalle mu za mu dawo maku da shi za mu dawo maki da shi bayan wannan kuma wa ja'iluhu minal mursalin kuma lalle za mu sa shi daga cikin manzanni kaga nan ai mata ma bishara ba ma wai zaman girma ba kawai zai rayu zai girma har zai zama cikin manzanni ma za ki ga ɗanki zai dawo kuma sannan kaga mata bishara gashi zai zo zai rayu zai ma zama babban mutum daga cikin manzanni wa zahiru annabaita umma musa zahiri shine gidan mahaifiyar annabi musa kana ya tilo alanni yana nan nesa da dan kusa da da dan nisa tsakanin shi da da rafin nil fa sana'at li musa sundukan sai ta yi wani akwati mughallaqan amma yana da makulli wa wada'at fihi musa wa alqathu fi ayfil yam nil ta zo ta saka annabi musa ciki ta jefa shi cikin wannan rafi amma fa da dabara wa rabatathu bi hablin ila haddil ashjari sai ta zo ta ɗauke shi ahadi ko ila ahadil ashjari sai ta ɗaure shi da wata igiya ta ɗaure akwatin da wata igiya jikin wasu itace wa bainal hini wal hini bayan lokaci da lokaci ta akhudhuhu min sunduk sai ta ɗauko shi daga cikin akwatin nan sai ta jawo igiyan nan sai akwatin nan ya matso sai ta shayar da shi ta ba shi mama ta a ƙara maida cikin akwati sun idu hufi sun duku saniyatan sannan ta ƙara maida shi cikin akwati wa fi dal almarati ana nan da yake ka Allah in ya hukunta abu shi kenan ta sa shi a cikin akwati ta ɗaura akwati in ta bayan lokaci lokaci sai ta faki idan mutane ya ta je ta jawo akwatin nan sai ya matso kusa da ita yana kan ruwa ya ta ɗauko ɗanta ta bashi mama ta bashi mama in ta gama ya ta ƙara ɗauka ta maida cikin akwatin nan ta rufe ta ƙara maida a cikin ruwa ka kalli tsarin Allah cikin akwati fa a rufe ina ina kaza ina kaza ina kaza amma sai ta da shi tangaram yana cikin akwatin nan kawai yana murmushi ba wani matsala ba wani damuwa sai ta ga ashe zaman akwatin nan ma zaman shi nan ya fi mata can wurin hankalinta na kwance dan ji sanda ta buɗe yaron nan ta ga ya ƙara kyau ya ƙara daraja fiye da yadda ta bar shi da to yanzu da ta je da Allah ya kaddara daga nan tafiya za a yi da ta je yau ta jawo akwatin nan ta ba shi mama ta sha ba jikin abu take daurewa ba sai ta manta yau bata daura akwatin ba jikin wannan itace da ta zo ta akwati ya tafi akwati na Allah ya shirya abun shi akwati ya sulala daga nan ta zo ta tara akwati baya nan akwati ya tafi alqatu fi thumma nasiyat kun gani an tuthiqa ai asunduqu ila shajara sai ta manta ta daura akwatin nan kamar yadda ta saba daurawa wantalaka ya yashuqu ai ababan ma akwati ko ya koma yana keta hanyoyin ruwa ya bi ta nan ya bi ta nan ya bi ta nan wa alqadru ila qasri fir'auna yana tambal tambal aka akwati kaddaran nan dai da Allah ya hukunta ta kada akwatin nan sai ya nufi gidan fir'auna kawai ga ruwa nan na ja ta nan na ja ta nan amma tunda inda Allah ya tsara nan zai nufa wannan abun kawai yana sa ka gane tsarin Allah in Allah ya sa abu nan zai je nan zai je tun da kaga dai ruwa na dambal dambal ai kaga ba dan Allah ne ya tsara wa to wani abu ne zai nuho ka kuma wani ya tare shi ba zai yiwu ba kawai musallama ma Allah dan haka akwatin nan da aka tashi kaddara ta kada shi ba inda ya nufa sai gidan fir'auna ya nufi gidan fir'auna wara'adhu bada jawari qasri fir'auna sai wata yarinya daga cikin yaran gidan fir'auna su kuma ta ga wannan akwati yana tahowa fa'ala jati sanduqa fa fatahatu ta dauko wannan aka'a na yi tsallake fa aka zo sunduka wa habu an huhu suka ɗauki yaran gida ne ma'aikata da suka ɗauki akwati sai aka sa masu kwarjinin kar su buɗe akwatin nan su bashi a rufe su nufi gida su kai ma matar gida tun da su yaran gida ne wa hamaluhu ila sayyida asiya binti muzahim suka tafi suka ɗauki wannan akwati suka kai shi wajen asiya binti muzahim wanda ita ce matar fir'auna zaujatu fir'auna fa'ala fa'alajati sunduka fa fatahu ta ko dauko wannan abu ta tattara shi ta gyara ta bude fa fatahatu wara'ad Musa bi dakhilihi ga annabi Musa a cikin wannan akwati wa sar'ana ma dakhala hubbuhu qalbaha tana ganin shi kuwa ba dama an riga an alƙawarin an sa so ba duk wanda ya ganshi sai ya so shi tana ganin shi kawai ta ji ya shiga ranta gaba daya ta ji kawai wannan yaro ai wannan yaro ba karamin abu ne fa hamalatu ila fir'auna sau nufi fir'auna da yaro tana zuwa ta ce wa qalat qurratu ainin li wa laka wala la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun akai tana zuwa fir'auna ta ce dan jin daɗin ka da kai na da ni da kai saboda mu ji daɗi la taqtulu kada ka kashe wannan yaron asa an yanfa'ana yace zai yi wannan yaron ya amfane mu aw waladan ko kuma mu ɗauke shi ya zama ɗawurin mutum da ba mu haihu ba ko kuma dai mu haɗa da namu hum la yash'uruna ba sani ba ku duba nan wurin da muka karanta aisarut tafasir aka ce amfa dalilin maganan nan da ta yi ta ce asa an yanfa'ana ta yi ma Allah kyakkyawan zato zai yi wannan dan ya amfane mu sai Allah ya sa dan ya amfane ta da wannan maganan ita ta musulunta shi ko fir'auna da ya musa cewa ba zai amfane su ba shi kuma bai musulunta ba ya fito ko saboda haka mu kai ma 'ya'yanmu kyawawan maganganu waɗanda suke da amfani na ji wata magana da sheik wannan eh, sheik kabiru gombe ya yi kuma na ji ta ma a wurin wani malami da muka ji abin nan na haɗu da wani sheik malami abin nan ne babban malamin karatun abin nan dokto ne ya zo daga maiduguri muka haɗu da shi abin nan ba shi ma nafsu kissa ya bayar yana ba da labarin kissan sheik wannan sudaisi yake cewa ya ce sudaisi shi bai faɗi kamar yadda Sheikh Kabir Gombe faɗi ba amma na san kun ji na Sheikh Kabir Gombe amma shi wancan malamin ya yi magana yake cewa mahaifiyansu dai asalinsu ba ma 'yan garin ba abin nan ba ne amma kullum addu'ar da take ma yaron shine Allah ka sa ya haddace alkur'ani Allah ka sa ya zama limamin makama ma da abun nan ba shi kuma malam ya ce wani malamin shi ne ya bashi labari ya ce wata rana mahaifiyarsa yana yaro kusan dai irin rashin ji na yaro sai ta gayyaci mutane cin abinci a gidanta ta ce tana gayyata su cin abinci sai suka zo cin abinci da suka zo cin abinci sai ta zaunar da su a wani wuri ta ce su zauna nan irin dai a gama taruwa sannan sai a ci a tafi wurin da za a je a ci abinci shi kuma yana yaro kawai da ya je ga abincin nan an shirya kan tebur kawai je ya batsatsala shi kawai gaba ɗaya ya ci gwalgwala abinci ta zo ta gani sai da ta shigo da mutane za a fara cin abinci ta ga yaro ya shiga duk ya ji gwalgwala abincin nan ya ɗebi nan ya haɗa da nan ya ɗebi nan ya haɗa nan ta ce tab ta san ko ba wanda zai wannan abun sai abdurrahman <laughs> ta ko tafko shi da ta dubai da ta tafko shi ta kife shi da mari ta ce hadakallah Allah ya shiryar da kai ta ƙara ganin bai isa ba ta ƙara samun shi ta ƙara ba shi tas ta ƙara talla mai mari ta ce as'alullah an ya ja'alaka hafizan lil qur'ani ta ce farko ta ce Allah ya shiryar da kai da ta kifa mai mari na biyu ta ce Allah ya sa ka haddace Qur'ani amma da ya sha mari ta ƙara ɗaga hannu na uku ta ce uku za ta yi mai ta ƙara talla mai mari ta ce Allah ya sanya ka ka zama limamin haramaini asharifaini ya zama ko bai zama ba to kaji na ban ji ba to shi ne banda shu ai to dama ta ta Allah ya sa shi ya zama imamu shugaban imamu haramai ne sharifai ne na idan ya so idan ya tafi madina in ya je can shine liman in ya dawo nan shine liman duk inda ya shiga can ya shi shine shugaba gaba ɗaya yanzu an bashi ma shine shugaban gaba ɗaya ma na masallatan ma duka amma dai ta yi ladabi ita amma addu'a ta yi to wannan kadai bai sa sai samu mai ƴaƴan mu addu'a abin nan ba fatan alkhairi ga ƴaƴanka ma ga ƴaƴan wasu ma in zama maka ba su amfani ba ka sa abin ba ka wanda ma zai amfane ka ba ma abin nan ba da gunji ka je da tala gogoro na ban ji ba eh to da to ai ba a so a yaro to ka gani ga ya ta ladautar da shi abin da kai ba daidai bane amma bai sa ta mai mummunan magana ba kai ta ce Allah ya shiryar da kai kuma Allah ya sa ka mahaddacin alqur'ani Allah ya sa ka zama limamin sharifai ne abun nan imamun masjidul arabai da sharifai ne kuma ya zama to kaga wannan iyaye mata da bude babban abin ko mu din ne kana mu rika mai yaya mummuna da ana ta kai dai ba za ka yi kaza ba a Allah ya shiryar da kai kai Allah ya shiryar da kai hadaka Allah Allah ga dama sai ya shiryar da ku dubi matar Fir'auna fa fatan alkhairin nan kawai da ta yi ma ta dalilin wannan ita kuma ta amfana da ta ce a sa an fa'ana aw nattakhizahu waladan shi ko fir'auna da bai faɗi ba ka ce shi ma dalilin bai samu ba waladan ai wahum la yashurun wa sha'at iradatullahi ta'ala an turabbiya Musa fi an turabba ai Musa fi fi kasri fir'auna saboda haka tsarin Allah ya so nufin Allah ya tabbatar da areni annabi Musa a cikin gidan gwamnati na fir'auna wannan ko fir'aun wannan ba wa fir'aun ya bahasu an aduwihi kharija kasrihi shi kuma fir'auna yana ta neman makiyinsa a wajen gidan shi bai san yana nan cikin gida ba qala ta'ala faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazanan inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in aka ce faltaqatahu alu fir'aun ana nan ko sai iyalan fir'auna suka tsinto annabi Musa aka ce su kai shi gidan shi liyakuna lahum aduwan wa hazanan dan ya zama masu abokin gaba wanda suke kinna ya zama masu bakin ciki wanda ba su so su gani inna fir'auna wa hamana lalle fir'auna da wazirin sa hamana wa junudahuma da rundunan su gaba daya kanu khati'in sun kasance masu kuskure wa alimat ummu musa bi anna waladaha kuma maman annabi musa ta gano cewa dan nan nata wasala ila qasri fir'auna ya kai gidan fir'auna fatasha aqluha hankalinta ya tashi ta rikice wa kadat tasfa an nafsiha wa waladiha hatta kusa ta bayyana ta gane kanta ta ce ita ce maman kuma wannan ɗana ta ne qala ta'ala wa asbaha fu'adu ummi musa fariga yace wannan zuciyar annabi musa ta maman annabi musa ta wayi gari cikin damuwa ba komai ciki sai dai kawai tashin hankali in ka dalla tubdi bihi ta kusa ma ta bayyana cewa nata ne laula an rabatna ala qalbiha inda ba dan mun daura zuciyarta ba an natsar da ita litakuna min almu'minin saboda ta zama daga cikin mu'minai saboda haka haka aka yi wa arada sayyida nan zamu tashi wallan ma shaban Musa wa arada sayyida Asiya Musa ala kathirin min almurdiati ita wannan baiwa Allah matar Fir'auna ta ba da masu shayarwa da yawa su shayar da shi walakin na rafada an yaltaqi matar sadaya ihdahunna ya ƙi kama maman kowace duk wanda ta ba da mama ba ya kamawa falaqad harrama Allahu ta'ala alaihi al-maradi'a Allah ya haramta masa duk wasu masu shayarwa ba zai ansa ba li ya'uda ila ummihi dan ya maida shi wajen mamansa wala yurda illa min sadiha kada a shayar da shi sai daga nonon mahaifiyarsa ko maman mahaifiyarsa saboda tsarkakakke ne wannan a ɗauko wani jagwalgwalo ko wani abu a shayar da annabin Allah Allah bai yadda ba sau da ka yi tsare duk wasu wanda za su shayar ba za su shayar da shi ba sai mahaifiyarsa walakin ai wannan wali kai ya tuma inna kalbuha kuma saboda ita ta ƙara samun natsuwa wa fi'lan zahabat ummuhu ila qasr fir'auna kuma haka aka yi maman ta tafi gidan fir'auna wannan ginin falamma ra'a thadiyaha iltaqamahu yayin da ya ga mamanci ita ce ta zo ta ɗaukai kawai nan take da ma ya kama sha Sun alata sa'alatha asiya an tuqima indaha faturdi'ahu sannan asiya ta nemi ta zauna nan gidan ta ci gaba da shayar da shi ta ce a'a ba za ta samu yanci ba fa abad Ta ƙi, wa qalat inna li ba'lan wa auladan ta ce ni ina da miji kuma da yara ba za a yadda ba zai yi ba walakin in ahabatti an ardi'ahu fi baiti fa'altu in kina son in shayar da shi a gidana to na yadda fa'ajabatha imratu fir'auna ta fir'auna ta ansa ta ce ba komi inda muna son shi saboda kada ya wahala ila zalika wa ajarat wa ujrat alaiha annafaqa wal kisara wal kasa wal kisawa aka zo aka ce to yanzu za a rika biyan ta makudan kudi na ciyarwa da tufafi dan gidan gidan fir'auna ya kamata kullun yana cikin kwalliya ga kaya <laughs> kaya Allah shi ne Allah wanda ake nema gashi an koma yanzu an zuwa ɗauka an zuwa ɗauko za a maido da shi gida kuma an yanke makudan kuɗi a rika badawa na ciyar da shi da mai ado a gida a ta kwalliya kayan turaruka da komi a rika fesa wa ɗan gidan fir'auna ita ko gashi ɗanta ya dawo gida lafiya lau farajat ummu musa bi waladiha radiya saboda haka kawai maman annabi musa ta koma da ɗanta ta gamsu ba komi kad abdalaha allahu ba'da khawfiha amnan saboda haka kowa ya san wannan yadda aka yi wannan kisan wallahi ka ɗauki haka al'amarin duniya yake gaba ɗaya duk wani abu da kake ganin ya dame ka kabi Allah ta ko ta ka ga yadda za a yi to da ka sai Allah ya canza mata bayan wannan tsoron sai ya zama aminci fi izzin wa jahin kuma yanzu gashi dole sai an kai masu tsaro matan masu tsaro ga ɗaukaka ga faɗa aji wa rizqin darin ga arziki yana malalowa gidan wali hadha ja'a fil hadith saboda haka wato ya zo cikin hadisi mathalul ladhi amalu wa yahtasibu fi sun'atihi alkhaira matsali, ummi Musa turdi'u waladaha wa ta'khudhu ajraha ku ja ma wannan layi saboda hankalinku ya rika kwanciya kada ku zaka ta damu kullum hankalinka a tashe kuma baka iya maganin komi jininka ya hau kuma baka iya komi a banza a wofi ku ji hadifin ku ji gashi nan mutum ya rike yana nan cikin abun nan ba eh, ina ne ma nan ban shi dan ba na ɗaya zai sa ta hudu tafsirin ibnu kathir ko kalla ya ce abun nan ba ya ce matsalul ladhi ya amalu kwatankwacin wanda yake aiki wa ya tasibu fi sun'atihi alkhair kuma yana fatan samun alkhairi a wannan aikin da yake yi ko sana'anka ko wani abu da kake yi kana ta fatan kana yin daidai fatar da kake Allah ya kawo ma alkhairi kullun ka fita ka dawo kullun ka fita ka dawo duk inda ya kamata ka je ka je kana ta neman alkhairin nan Allah ya baka mafita kana ta fata to kwatankwacin ka ka um ka masali ummi Musa kaman kwatankwacin annabi mahaifiyar annabi Musa ne ta yi tsammanin haka turdi'u waladaha tana shayar da danta da kanta wata a huzu ha kuma ana biyan ta kuɗi kullum a wata kawo kuɗi ba kuɗi a bata kada ka zo wani al'amari ya dame ka mutum ya ma ce to wannan al'amari Allah ya babu mafita ka ce ai mafitar ce kai baka ganta ba ina ruwanka da sai ka ganta in dai kana neman mafita wurin Allah kakka rika tunanin wai ta ina za ta zo wallahi ta inda baka tsammani sai ka ga ta nan abun ya zo in Allah ya ga dama mu mun gani da yawa wadda ma suka girman sun gani linkin ba linki ko ni ma da ban dade ba sosai na gani balle wasu cikin kunan sun ga abubuwa da yawa ta inda baka tsammani sai ga Allah in ya so ta nan ne mafita da itimamin rada'a ada Musa ila qasr fir'auna li ya'isha fihi to bayan fa an gama shayarwa lokacin abu yayi kaga dole su kwace dako eh annabi Musa ya koma gidan fir'auna dan ya rayu ciki ka anna Allah ta'ala yaqulu li fir'auna kaman dai Allah yana ce ma fir'auna ne la yakunu murabbahu illa fi darika wa ala firashika wannan abun renan dan nan ma ba za a yi shi ba sai a cikin gidanka akan shimfiɗarka kuma aka zo fir'auna annabi musa yana gidan fir'auna a matsayin ɗa kayan mulki kayan wane ne na abin hawan fir'auna tufafi irin na fir'auna komi haka ake mai ɗinki yarima ne kajalan guburu yarima ne a gidan fir'auna eh tun daga lokacin yarima ne bayan an gama renon shi yanzu ya an dawo da shi gida don haka kawai hidima ake mai ya sa kaya ya sa abin hawa ya sa wane ne duka na fir'auna wala yagzi illa bi ta'amika ba zai ci abinci ba ma wala guza kenan illa bi ta'amika ba za a ciyar da shi ba sai da abincinka wa sharabika kuma da abin shan kafi manzalika wa anta alladhi tatabannahu wa turabbihi kai zaka gina shi ma ya kafu ka rene shi thumma yakunu hilahu wannan ba Hilaku ka ala yadayhi sannan kuma shi zai halaka ka din wanda kake gudun wali ta'lama bi annaka la ta'lamu sirran kuma wannan dan a sanar da kai baka san komi ba kai da kace rabbukumul a'la to za a yi abu a gidanka ma baka san da shi ba kaga wannan ba yana nuna mana wa duk wanda ya ce shi Allah dai ƙarya ne na kasashe ne inna yanzu fir'auna yana da wani ilimi irin na ilahiyya irin na rabbu zaman shi rabbu da bai kamata ya san wannan abokin gaban da yake nema bane zai rayu a gidan shi to amma zai rayu a gidan shi ya ci cikin abincinsa ya sha cikin abin shansa ya hau gadon mulki ya hau kuma dole ma a zo da shi kujeran mulki a zauna yana gefe a rungume shi a bisa kujerar mulki to da yana da wani abu na zama shi rabbi ne da bai san wannan ma ina wane shi walau kunta ilahan bi haƙƙin kun gani inda kai abun bauta ne da gaske la'alimtal asrara da ka san irin wannan sirrin da ka san wani abu a ciki da da gaske ne kai abun bauta ne da ka san wannan sirrin fa hal hunaka ilahun jahilu yanzu jama'a ko kun yarda mu ba mu yarda ba akwai wani abun bauta amma jahili wanda har ya cancanci a bauta mai amma bai san komi ba ya ishe ba ka sai gobe aji nan za mu tsaya in suspense kenan irin na wasu wasu kai koko zai ya shiga tsakiya tsaya da wanda bai zo gobe ba zai ji yadda aka yi ba wanda bai zo yau ba kuma bai san farko ba shi kenan wanda ya tsaya ya ce ya ga hadari hadari mai hana zuwa makaranta zaune mhm. ka nan shikenan wani gobe ta buɗowa ce amma fa shekaran jiya nan aka tsaya to ai baka zo ba yau mu kuma ga nati kullum sai ayi mu ba dari bai koran mu yanzu yanzu ayi wasu na ce yanzu sun yi jam'i mhm. na ranar <laughs> da wasu suka yi jam'i nan na bugo na ce na ce biya za a riƙa yin jam'i a zo a riƙa zama ana ta sallah har da wannan da ya ce wai ya za a ce haka to a ce mutane ba su san Allah ba bi ne laifin su don sun yi ba ta kai kayi laifi amma tun da kayo jam'in ka zo ga sallar za a sake ba sai ka ƙara ba sai ka zo ka fita ka tafi ka tafi ba daidai bane kuskure ne ko kayo jam'in ka wani wuri ka hada magariba da isha'i tun a can ma aka gaya mana da za ka yi magariba ka kai kadai sai ka taho ka tarar da mutane kuma su suna yin jam'i sun yi magariba su suna yin jam'i babu laifi ka hada kai da su ku yi abin ku da kuma za ku yi jam'in ku kuma kuna zaune a cikin masallacin ruwan ya hana ku fita sai lokacin sallar kuma ya yi ta isha'i an ce mustahabi ne ya fi kyau ku tashi ku ƙara yin isha'i sai ku samu lada da za ka haɗa jam'inka magariba da isha'i ka haɗa sai ka zo wani wuri sai taka ta kama ka a wurin ko ka zauna wurin ko makaranta ce ka zo sai ka ga su ba su yi jam'in ba sun tashi yanzu za su yi sallar isha'i to shikenan sai ka ƙara yin sallar isha'inka sai ka yi tafwid tafwid shine ka sallama ma Allah ya zaɓi wadda tafi ta zama maka ita ce ta farilla wadda aka fi kuma sai ta zama maka nafila shikenan ya fito ko ne abin na ka ce mi ban ji ba eh suka dinga magana to ba da ji abin da kake ta yanzu eh. <laughs> Eh, eh sai wasu kai ta bashi surutu eh eh eh eh eh shi bai sa baki ba ya kamata ya sa baki ya ce masu a ai shari'a ta yadda haka wani lokaci akwai inda dole mutum ya sa baki in ana ganin abin da din gyara sai a gyara sai a ce mutane ga yadda ya kamata haka shari'a ta ce kuma ma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma maganan jam'in ba ma ya taɓa yin sallah wasu mutane sun zo suna so su gan shi sai suka yi zauna a waje shi kuma ya zo yana sallah suna sallah aka gama sai ya ga wasu mutane guda biyu zaune su ba su shigo aka yi sallah da su ba sai ya kira su ya ce me yasa da kuka zo kuka tarar muna sallah kuka koma gefe kuka zauna sai suka ce ya rasulallah mun riga mun yi sallan nan daga unguwanmu mun riga mun yi sai ya ce kar ku ƙara yin haka daga rana ita yau ko kun yi sallah a unguwarku sai kuka zo ka tarar da mutane suna sallah ku shiga cikinsu ku ƙara yin sallah tare da su Allah sai karɓa duka ya baku abin nan ɗinsu to menene rikici nan ba a zuwa mutane su tarar da an yi sallah mutum dan yayo sallah wani wuri sai koma ya zaune ko ya ta abin nan ba kamata ya shigo saboda sallan nan fa lahira fa jiya nan muka karatu da asuba wallahi mutumin duk da ya je lahira baya rena aikin alkhairi in mutum ya riga ya je lahira duk aikin alkhairin da ka sani in kai mai shi ko shi ya yi shi yanzu ya samu ladar shi yana ganin shi ya fi mashi duk duniya da abin da ke cikin duniya sai jiya aka ce mana wanda ke raye kana iya mai alkhairi sai ya rena to amma wanda ke lahira duk abin da ka aika mai na alkhairi ba zai rena ba da za ka aika ma wani yanzu naka wanda ya mutu ka aika mai da naira goma a lahira yanzu ladan nan ta samai yana ganin ta kaman ka ba shi duniya da abin da ke cikin duniya amma yanzu ka ba wani naira goma wani kana ma iya kallon shi ka miƙa mai naira goma ko yaro yanzu wani ka miƙa mai naira goma jefar da ita zai ce naira goma ce ya yadda ita ba sa an sama yara yanzu mana ba shi naira goma ya kalla kawai sai ce sai ya yadda ita to amma mamaci za ta yi mai amfani sannan kuma aka gaya mana wanda za su yi ma mutum alkhairin ya girma sosai a anshe shi da girma ya ji daɗi ba kamar mutane uku ‘ya'yan da ka haifa ya zama na yau ba ka raye suka yi ma addu'a ko suka ɗauki wani aikin alkhairi suka tura ma shi a lahira babu alkhairin da wani zai ma kaman wannan na biyu aka ce ‘yan uwanka yayyanka ko ƙannanka su ɗauki wani abu baka raye su ɗauka su tura ma shi lahira wannan babu wanda ya fi shi girma na uku abokinka wanda kuke tare amininka ne kuna hudda da a duniya tare yau kai baka raye ya riga ka tafiya ka riga shi tafiya shi ko ya tuno da abotan nan da zamantakewar da kuka ji daɗi ai daɗin dangantaka kuka yi da shi ko sai ya ɗauki wani abu na alkhairi ya tura shi a lahira tuna fa yanzu na akwai wani abu na abu wani idan yanzu abokin yana kusa da kai idan ya mutu ai bai ganin ka haka ne ko to amma da za ka ki zuwa jana'izarsa sai ka rika jin damuwa ma a cikin ranka cewa kaman wani bai kamata a mutu ya mutu ba a ce baka je wajen gawan nan ba a je jana'izar shi tare da kai ba haka ne ko wani ne zai zo ya tsare kai ce me yasa baka je ba amma saboda alakar da kake da shi kai a ranka za ka rika jin hankalinka bai kwanta ba da baka halarci jana'izar nan tashi ba saboda alakar da kake da shi da ita to wannan ne in ka ɗauki wani abu kuma bayan nan ka auka mai da shi lahira to zai yi murna fiye da ka bashi duniya da abin da ke cikin duniya jiya muka yi karatun nan na cewa iktinamul awqat don haka mu gane yadda za mu zauna da abin nan mu gane kuma su wane ne mutanen alkhairi wanda za mu yi hudda da su kuma mu san wanda za mu abin nan ba ƴaƴanmu mu nuna masu kuma mahimmancin kulawa da abin nan mata su suke da irin wannan nauyin ina gaya muku shi yasa na ban maganar nan ta zo ƙarshe mata su za su koya ma 'ya'yansu yi ma mahaifansu addu'a tun kuna raye kaga yaron da malam abubakar ne ma mu wata ka'ida ya ce kaga duk yaron da kana raye da safe ba zai zo ya gaishe ka ba sai dai in kun haɗa hanya zai fita za ka fita zai wahala ka mutu ya riƙe ma adda wallahi zai wahala balle kuma ya ɗau wani abu ya tura ma saboda wannan amma wanda ya san cewa ya cancanci ya gaishe ka ma da safe to uwa kuma sai ta riƙa nuna an kawo kayan gida an kawo cefanen gida an kawo hidiman gida yaran na ai za su gani ce to ku riƙe babanku addu'a wannan abin da yake kawowa ku kare mai adda Allah ya buɗa masa Allah ya ƙara masa lada Allah ya ji kan mahaifansa da yake mana wannan ɗawainiya da yake mana wannan abin wallahi idan ta saba masu da cewa su yi ma babansu addu'a za ka ga suna yi har da in suka saba shi kenan amma uwa na zagin ka gaban yara tana abin nan ba ku ji wasu ba can wurin yanzu a yola dalilin haka suka kashe babansu suka ce mamansu ce ta gaya masu wai baban bai son su suka taru suka haɗa baki suka yanka suka kwakwale baban kuma suka ce wai bai ba su abinci hadda mai karya wai tana gidan miji wai bai ba su abinci wai ne mata duka kuma sannan amma bai ba su abinci ba amma suna da daman su ciro kuɗi dubu ɗari da ashirin daga account ɗin shi kuma su biya ladan mai kashe shi to da da suka ciro dubu ɗari da ashirin ɗin sai buhunan shinkafa su aje mana su kyale shi tunda suna iya ciro kuɗi a account ɗin shi to atm ɗin tunda ba ta san code ɗin atm ɗin haka nan ta je ta saka a cikin wurin kuɗin wa abinda nake nufi tunda hatta san code din shi na ATM ai ba sai sun kashe shi ba su saci katin ATM din mana su ciro abinci su so ci ciro kuɗi su sai abinci su ta ci shi su bashi a raye in an kama su a kama su da sun ɗebi kuɗin shi menene dalilin kuka ɗebi mai kuɗi bai ciyar da mu ko ba haka ba sai sun kashe na inda ma kusa da kusa suke son daidai hindu mata abu sufyan ƙara ta kai manzo Allah da aka ce kada su yi sata kada su rika cutar mazan su kada su yi kaza sai ta tsaya nan ta ce Abu Sufyan mawadaci ne amma bai ba mu abin da zai ishe mu a gidan na ciyarwa sai annabi ya ce ki ɗebi daidai buƙatar ke da 'ya'yanki amma ka kike tar iyaka kaga ta faɗi abu ta faɗi damuwa yanzu wannan a ce sace ATM ɗin ta yi ko aka yi wayo bari a sace ATM ɗin kai ko da ƙarfi suka ƙwace ATM ɗin ai bai kai dai su kashe shi ba suka ce tunda bai ba mu abinci abin da ya kamata mu kwaci ATM din shi ko kuma mu sace ATM din tunda dai kaga har ta san code din da za ta samu ATM ai kaga alakar ta yi karfi ya karyata abin da take faɗi har ta san code din shi na ATM din ya aka ya yadda har ta san code din ta ya sha ba ma ya ce su cire har ta sani ta san code din yanzu da aka kwaɗe shi aka ɗauko atm din daga aljihun shi ta je ta ciro kuɗin kashe shi dubu ɗari da ashirin ta biya to da su an shi atm din su ciro kudin dubu ashirin ɗari da ashirin din su sai buhunan shinkafa su ta ci mana a kai karar su a matsayin ya kai kara akan sun ɗebe mai kuɗi sun ɗeban mai kuɗi daga atm sun ci abinci to amma ka gani shi ɗan na zai kara mata ne da yake gina gidan nan ko to oho tunda dai hatta ce gida ne yake gina sabon gida yana gina masu suka bi shi can inda yake gina sabon gidan da mai kwaɗe shi goga goga mai kashe mutane ka tafi da goga ya kwakwala shi tana gefe tana ji to ke ba ki gani ba ce a ah, ita ta shige wani ɗaki ne sai da ya gama tukunna har ya lullube shi sannan ta zo malam Allah ka tsare mu da wannan mutuwan zuciya to da haka iyaye mata su ma suna ba da gudunmawa wajen wannan irin banna ta nuna kiyayya abinda ba a yi mata ba ma wata dan munafici ma ita ce ba ta da gaskiya amma sai ta dawo kawai bayan ka fita ta dinga kuka a falo tana kuka yaranta su zo kowa tana kuka mama me ya faru ta ce babanku ne ai na gaya muku mugu ne ba abin da bai man haƙuri nike da shi kullum haƙuri take yi kaza kaza tun tana yi yau tana yi gobe sai su fara tsanakka kullum baba sai ka sa mama kuka kullum sai ka yi kaza kullum sai ka mata kaza kuma duk ƙarya ne ma kirci ne kafin a haife ku kuka tare da su tare to sannan ne haka gaskiyar magana mu bi tarbiyya karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu zauna lafiya waɗannan maganganun da suka faɗi akwai ƙarya ciki da yawa ita wadda ta yi aure gidan mijin yake bin ta yana bugu bayan har ta yi aure tana gidan mijinta har da ɗanta kuma abinci shine zai ciyar da ita tana gidan mijinta har ta ce ba a ba su abinci kuma yana mata duka tana gidan miji lerin waɗannan abubuwa da muke ta gani cikin wannan abubuwa ana ta magana zamanin na abubuwa ga sunan kamar mafarki ya Allah ka ba mu mafita akan waɗannan abubuwa kare mu daga wannan son zuciya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 وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا أنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتات لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمه بعدها أبدا يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم